Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara nazarin tsarin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa da nufin taimakawa marasa galihu. Muka kuma gayyaci masu ruwa da tsaki da suka hada da ango Miko Ma'azu Umar. da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumini da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sage Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba domin nazarin tasirin wannan tsarin da kuma darasin da za a iya koya. Wakilin Baraka Bashir ta tambayi Ango Miko abinda yake jin ana faɗa musamman akan zaurawa waɗanda ba su da aure ko kuma dalilin da ya sa waɗansu mazan suke jan kafa wajen auren zaurawan sai ya bayyana cewa. na zaune a cikin damuwa idan ka ce ma wai kai za ka ƙara aure sai a rika cewa ta ai mijin hajiya kaza kaza wani ba za a farka kai ba wani kaza kaza kaza kaza abin bai kamata a faɗa ba shi ake faɗa da yawa yanzu nan da muka yi magana cewa ai nai ma na samu wata zan ƙara da ita sai ake cewa kai namiji jan gwarzo namiji jan gwarzo ai mu ba za mu yaba hajiya ta binne wani kankare saboda haka da yawa irin wannan abubuwan suna faruwa a majalisu da sauransu wani ce kai alhamdulillah wani ce wani kana nufin tsoro ne yake sa mazan su ƙara auren wasu ba wasu tsoro na hanasi su amma wasu kuma ba tsoro ke hanasi su ba akwai taimako shi aure taimako ne da taimakawa yanzu kamar misali ni na aka ce na yi yanzu na yi kokari akan hakan kuma na taimaka mata kuma tana da marayu kuma na rungume su na ci gaba ɗaya mutum zauna tare da su da yaran na ka amince amince za mu zauna tare yaran guda nawa ne domin Allah ta'ala shi ke ce da bawansa ko ya shi abincin alkar da aka yi shi ko ka ci ko baka ci ba ya mutu to ka dan ka taimaki wani kuma Allah zai taimake ka ya amma dai malamai suna cewa ya kamata dai da sana'a tunda malam Bahaushe yakan ce kowane da eh. amma dai ai a ilmantan an ce dai dole dai da sana'a ko ah, akwai sana'a alhamdulillah akwai akwai sana'a sosai to malama ku kuke ganin waɗannan matsaloli a wani lokaci da na zo sai na tar da wata bazawara ta zo take cewa um, eh, tana da matsaloli irin ko kukan samu matsaloli kamar na zawarawa da ake yunkurin a yi a ci zarafin su ko a yi musu fyaɗe ko wani abu dalilin rashi to ai malama ba ma a yi kai ga wai sai an yi fyaɗe ba yau da halin da aka shiga a ciki da halin da muke ciki na tashin hankali na rashin ci da sha da yawa mata suna afkawa a harkar zinace-zinace sawa'un 'yan mata sawa'un a zawarawa saboda rashi ba don fitina ba ba don ko a ce ba su samu tarbiyya ba wani bin ba da za su eh, duk da akwai rashin tarbiyya tunda in aka ce talauci idan an ce an samu kyakkyawan orientation na tarbiyya da tsoron Allah da halin da ake cikin ba za a yi zina ba to amma yau ta sa ana fadawa haka zaka ga zaura a gida ta zo ta zauna da yara mijin ya batta babu kula da yaran nan nasa shi ma in ka bibiya zai ce ba shi da shi zaka ga ba mai bata sabulun wanka ba mai bata sabulun wanki ga yara za su je makaranta dan abincin da za ta ci na kirki babu watakila sai abincin rana da na dare za a iya bata a gidansu breakfast ita za ta nema ta yi wa yaran nan to idan aka yi rashin sa'a yarinyar ba ta yi karatu ba ba ta da wata madafa ta aiki sai ki ga cewa ta je ta yi saɓan Allah dan a bata dan wani kuɗi ta yi ta wannan amu ko kuma 'yan matan ma ana samun haka za ka ga mutum yana da 'yan mata irin a sanda aka haife su mai bi kwani ka uwar ta yi ga 'yan mata wannan na bin wannan wannan wannan tana ss1 wannan 2 wannan 3 gida ma makaranta a jingine daga ba a ci qualifying ba an tsaya wata ma ba a kai ga wannan limit din ba bayan da zai yi uban ya iya satisfaction ɗinsu ko kuma ɗaukar responsibilities ɗinsu na abin da yake yau da gobe to sai kiga wannan masifar ta sa waɗannan 'yan mata sun fara yawon talla uwarsu ƙarshe ta ce ta kuje ku nemo na kanku mana ku tara kanku abin duniya ko kuma a'a mijin ya fito ma ba abin da za a yi musu kayan ɗaki kwarai kam akwai wannan abu wasu kuma aka ga cewa a zaman da suke musamman su zawarawa idan irin sun kama haya gida ko zaman kansu ko wani abu irin kamar yadda muka samu din wadda kike faɗa za ka ga ita tana complain tana da eh, marayu ne wani ta je a taimaka mata ko ina sai an nuna sai an yi fasikanci to duk kusan dai the same thing din ne eh. yake akan eh. samu irin wannan abin da malama ta faɗa dan yawanci zaki ga abin da yake jefa matan cikin wannan harkar zinace zinacen zaki ga yawanci mazan ne suke kokarin taking advantage a kansu zaki ga ta tafi nema walau taimako taimako walau auki walau wani abu ba ta da wani abu misali da za ta bayar a bata aikin mm. to don haka ana ganin pride ɗinta kawai shine abin da za ta iya bayarwa wata za ki ga za ta yi ta bi ta yi ta bi ta yi haƙuri a kan ta yi trading pride din gara ta bi kowane irin mataki ne ta sha wahala domin ta samu abin da za ta samu amma at some point an san cewa mu mata muna da rauni wata za ta ga gara kawai in bada in ci da 'ya'yana in kula da su ko in kula da kaina wani talaucin in kina ga sai kana ganin abu ne ma kake sanin cewa is beyond yanda ake imagining ko what suke expressing wani talaucin wallahi ya kai talaucin da idan aka ce ta tafi wani ta shiga wani yanayi don kawo iyayenta abinci ko neman makaranta ko wani abu za ki ga kawai kai shiru kai addu'a shine naka saboda unguwa ana samun masu shi maimakon a taimaka ba za a taimaka ba because ai makotanka ne kamar yadda annabi ya faɗa dama makota arba'in hagu gabas yamma amma za ki ga da masu shi ɗin ba za a taimaka ba sai dai fa idan ta fita a dinga nuna ta ana ce ai wancan ya hmm. ce wancan ta me kuka yi wa mahaifinta wani taimako aka ba su koko ita an mai da ita makaranta an sa ta an samu wanda zai dauke mata kudin makaranta zuwa da dawowa da abincin da za ta ci har ta gama har a sama mata abin yi a ce unguwan nan taimaki a ahalinki ba a wannan kenan um, barista kukan sami irin tunda kun saba mu'amala da matan nan kuna jin ƙorafe-ƙorafe nan waɗanne irin ƙorafe-ƙorafe ba ku samu a kotu a ɓangaren mata ko da auratayya To a ɓangaren auratayya zaki ga gaskiya yawanci ana samun ko domestic violence ne ko kuma rashin nafaka maintenance kenan ko kuma dai irin kamar rashin ciyarwa yawwa yawwa irin wa'annan akan same su wani lokacin kuma zaki ga sakaci ne daga bangaren uh, namijin wani lokacin kin san uh, yanda ya zance miki mutanen arewa muke yawwa yawwa irin wannan sakacin shi zai sa ki ga mutum bai kula da iyalin shi amma kuma za ki gan shi a waje yana bushasha sai ki ga gidan shi abinci ne kaɗan. Ango ka ji dai tuhuman da ake muku an ce kuna yi wa aure rukun sakainan kashi a gida ba kyautatawa a waje kuma sai a gan ku kamalallun mutane. Ai to kin san mutanen ai duka ba tare an zama ɗaya ba. Mafi yawa. Mafi yawa. Wani yana kula wasu kuma suna yi gaskiya. saboda haka amma mafi majority waɗanda ba sa wannan abin sun fiwa gaskiya to me yake me yake kawo wannan matsala ba mamaki a cikin gidan nasa bai jin daɗin rayuwarsa shi ke kawo yawanci haka ne yawa amma dai kana da idan ba idan namiji baya jin daɗin rayuwa da matarsa shine zai bashi daman ya musguna musu ba zai kula da su ba zai ba su abinci ba ca nake addini da kuma al'adar malam bahaushe ko ba ka jin daɗin wannan abu ya kyautu ka kyautata wa iyalinka hakkinsa ne gaskiya ne mm. dole ne ka kyautata musu to amma kuma rayuwa idan mutum ke ga yana irin haka ba mamaki akwai matsaloli tare da shi a cikin gidan da dole malama shin duk matsalar da za ta faru a cikin gida ya ba namiji dama kai kula da iyalinsa bai ba shi dama ba to mecece matsalar a gaya mana kai ne namiji a nan yawwa <laughs> gaskiya ne to ina ganin kamar rashin tunani na ka haka mutum bai yi tunani ba sai ji cika cikinsa ɗin kuma yi gidansa da yunwa. Malama wannan magana ba ah, kusan afuwan ango ba rashin tunani ba ne dukkan mm. rashin tsoron Allah ne. To sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin abin da ya sa malama take wannan hangen. Kafin nan a madadin bakin namu ango Miko Ma'azu Umar da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da kuma lauya amina aliyu umar sai dr khadija sagir suleiman mataimakiyar kwamandan hisba da wakilin baraka bashir da ta jagoranci tattaunawar har ma da dadi balewa da ya daidaita sautin wannan shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba